Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da mu a yanzu kuma ga mu bangaren waɗanda suke kula da abin da ya shayi kaji da zabbi da abin da ya kama da haka. Baba assalamu alaikum. Da farko sai ku gabatar da sunanku da matsayinku ga masu kallon mu a wannan lokaci. Eh, kenan sai ku gabatar da wannan suna. To ko za ku iya mana bayanin halin da kasuwanci na bangaren kaji da zabbi ke ciki a wannan lokacin da muke. yana nan mhm. saboda ka san yanzu zamu hmm. shi wanda bai sani ba kake in azumi ya zo ne suna kyada eh. saboda azumi ne suna kyada haka dai mutane ke ci zabo hmm. ba saboda azumi ne suna kyada ba zabo lokacin da ya fara kwai mhm. lokacin ne suna kyada hmm. don saboda azumi wanda suna shi abin nan ga lokacin azumi ma mutane babu ma samun sulki don saboda ka gani lokacin da azumi bai zo ba mm. akwai masu tuwo da suna sai zabo asirin zabo nawa to in azumi ya zo mm. duk suna saya nan sai sai sallah mm. to zabo cadan nan da ka gani ba saboda azumi ne zabo suna cadan zabo lokacin yanzu akwai cada don saboda in ya fara kwai ba mutum duk ne sai su sai mutum guda guda to ko menene yasa in zabo ya fara kwai shi kuma yake tsada oh da suna suna kyaran ya fara kwai nan ba mutum duka ne sai ba mutum duka in suna da zabo suna bar shi ne mm. kwai nan ne suna dauke shi sai lokaci kwai ya kara sa sai suwa akwai wani abin da ake yi da kwanshi kuma wala au mai kwai ma sila sai suwa ne koi dala gom ne hmm. to kuma yanzu wanda ya gani sila sai suwa zabo yanzu hmm. sai masu wanda suna so a sai suwa ne a sai sako amma duk masu hali bai sai suwa zabo yanzu hmm. saboda haka ne lokaci wanda ya zo in ya fara koi suna kyadan to koya take daga bangaren kaji kaji kaji mo ko yanzu kaji kasan kaji yanzu babu kyana babu kyana shi kuma wani lokaci suke yin tsada eh, shi lokaci lokaci dai lokacin damana ya zo hmm. shi na yi kyana amma ba kyana kwarai ba amma kuma shi ma ana iya cewa ga dalilin da yasa suke yin tsada eh ga damana hmm. lokacin nan ka san lokacin sanyi hmm. akwai shi da yawa amma damana ya zo kadan kadan ne suna sai hmm. saboda haka ne wasu mutane suna danganta kamar in aka ce ga lokaci yayi na azumin watan Ramadan hmm. to shine ke sa kamar sai a ƙara masa tsayuwa to ta yaya ne za a fahimtar da al'umma cewa yanda suke kallo ko hakan ne ko ba hakan ba yanzu zabuwar kaza ba canan shi ya zo ba saboda azumi ne suna kya hmm. ka gani ma in azumi ya zo ma sai suwa kaza da zabon ma suna kasuwa kenan don saboda babu sulki na babu sulki na amma yanzu lokaci na ke ka gani zabo eh sallah ya zo masu kaji da masu zabo ya fara kyala ba haka ne ba amma kajiwo babu kyala amma zabo kyadan shi kyadan shi inda ya fara koyi akwai akwai kyara don zuba mutu duka da suna son ba kwanakin baya an ce ana kawo wasu kaji daga kamar kasashe daban-daban irin Nigeria misali shin har yanzu ma ana ci gaba da kawo eh, kajin ko kuma an dakata tun dama yanzu ya kai shekara guda mhm. duka kayan nageriya na shirin hmm. ka nan da zaben na kayan nageriya ne hmm. to ko shi yanzu yanzu ya dakanta kana saboda kwanaki duka hmm. wani bi suna mota biyar suna tawa wani bi mota kudu suna tawa wani bi mota uku na tawa amma ziya da yau kuma ta guda bai zo to ko me yasa waɗannan ne ban sani ba <laughs> kisi mutane na gida ni na gida ne a kawo su ni ban sa abin da kwanaki guin nan ko mota guda bai zuwa hmm. amma kwanaki ba nan eh, akwai ran ma hal mota goma lokacin sanyi na hal mota goma na tawa hmm. to ka gani to ana iya cewa kamar yawancin kaji da zabbi da wasu abubuwa masu kama da haka da da ake sai da wuri irin haka kamar daga ina ne ake kiyaya su har suke zuwa nan kuma ana amfana da su a wadace haka wurin da sai na kiyaya kasan nan dai lokacin nan ba da ba da Najeriya suna fitowa ba lokacin nan in ka je nan ne duka suna hito wajen suna hito wajen filingi suna hito wajen toro suna hito wajen dogon duki mhm. amma yanzu da kazan na da suna kawo ko karan karan ne suna kawo hmm. yaya za a misalta su wa'innan kajin na yanzu da kuma wasu shekaru da suka wuce shin ƙara kuɗi suka yi ko kuma sun ƙara rage kuɗi ne oh, sun rage kuɗi ne don saboda lokacin da lokacin da Najeriya bai tawa mhm. lokacin da akwai kyada kuɗi amma hmm. lokacin da Najeriya fara tawa hmm. shine ya hana kaya sauka tukuyin idan aka yi la'akari da bangarorin mutane da suke zuwa wurin suna sayan wa'annan kayan shin da kajin da aka kiyaya nan da kuma wanda aka kiyaya daga najeriya wani ne suka yi nema da dai ne ba. Hmm, ne bambancin su da dai ne ba ma sam sam sam kazin nan hmm. kazin najeriya ba dai ne ko mine ne bambancin nasu bambanci dai kuma waɗanda ya yi ya wahala eh, ya zi wahala da kazin najeriya hmm. kuma naman shi ba dai ne ba yi kyau kenan a ah, haba to ka san na da ingila ba dai ne ba hmm. ko ba ka je ba kaya duka wanda duk na gida ne nan ne ba dai ne ba hmm. Hmm. to koya kuke tunani kasancewar azumi na ƙara kuratowa gashi kuma yanzu kun riga dai kun san kowanne farashin dukkan su gabake da kuna tunanin za su iya ƙara kuɗi ne ko kuma za su iya ragewa in aka ce ga azumi ya kankama kamar yadda aka sani wallahi wadannan sai Allah don saboda yanzu ka gani yanzu ka gani ka zanna babu shi yanzu to hmm. saboda bai kawo shi ba in ya kawo shi hmm. akwai wani ma azumi suna kwarai kwarai kwarai hmm. ma bai kawo shi ba dole ne sai ya kyara wasu lokuta ana samun daga lokacin da aka ce azumi ya kwana ɗaya biyu uku har zuwa mm. sha biyar mm. duk komi yana da sauki mm. amma wani abin mamaki sai a ga lokacin da za a ce azumi ya kai kamar ishirin ishirin da biyar sai a ga kamar abin ya ƙara kuɗi ba ku tunanin an ɓangaren akwai wani abin daban kuma abin da ya sa haka nan ka gani ni azumi ya eh, eh, eh, azumi ya kwana ashirin da biyar ya kwana biyar ne ya saura ga sallah wala to hmm. akwai wanda ba sai sai sallah hmm. saboda haka nan ne suna yi haka hmm. oh kuma wani abin mamaki kwanukan baya in an zo sayan kaji da sauransu ana samun kajin manya-manya waɗanda suke masu girma amma abin mamaki sai zama yanzu kusan duk ba a ganin manya-manya babu shi ne yanzu babu shi ne da wannan ba sani ba da kaji mai mai akwai shi me yanzu babu shi ko wanda suna kawo shi Najeriya ne kanan kanan ne suna kawo yanzu mai ya bamu Allah ko ma su sai da da fadi suna ga towa ko shi suna kawo kaji mai mai amma yanzu ya bar kawo kawo mai mai ne ya bar komi sai a ce ya dakata ko kuma ya rage ya kare ne ko ya rage ne za a amsa wallahi ne ban sani ba To akwai wani kiran da za ku yi ma al'umma da suke tashi su wuni kuma da azumi game da muhimmancin yanka kaji wurin yin zura baki ko kuma saur ko dai wani abu dai yin amfani da su ta hanyar ci a cikin wannan lokacin to kaman ai sauki ko me kamar darajan kamar amfanin da naman yake da ga su al'umma masu azumi su wani al'umma ne ya san wannan hmm. ka san dai ka san akwai namun zabo akwai namun eh, sa'un akwai namun abin nan hmm. amma akwai wanda wannan duk ba shi wanda ya san abinda naman kajin nan suna yi mai shine ga sai eh gaskiya ne oh, babu shine ya san wadannan ba shakka oh. to sai mu ce mun gode da wannan gudunmawa da kuka ba gidan cibin mu to masu kallon mu da sauraron mu kun ga dai irin yadda muka tattauna da waɗannan bangarorin guda biyu bangarorin abin da ya shafi masu da kaji zabi da kuma bangaren masu sayar da nama kamar da yadda ku gani saboda haka mun gode da wannan lokaci da kuka bamu muka gudanar da wannan shirin.